نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسكنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ارسلنا نورا وفي اسمائنا نورا وفي ابشارنا نورا وعن ايماننا نورا وعن ايساننا نورا ومن امامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا واجعل لنا نورا وأذلنا نورا وآذنا نورا وجعلنا نورا يا نور السماوات والعالم اللهم نعن بأبواب وقوبي رداك دابنا اللهم نعن بأبواب وقوبي رداك دابنا وقل إلى خير بحواسنا وجعل الإسلام منتهى ردانا اللهم نعن بأبواب وقونا وأذلنا أبواب عزنا وفقنا أبواب رزقنا وقنا بحلالك عن حرامك وبلغنا بفضلك من سواك اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك العفو والعافيه في ديننا ودنيانا واهلينا واموالنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نقتل من تحتنا وبركاتنا اللهم فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوات المتقين ورحمان الدنيا والآخرة ورحمهما تهدي منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء وأنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها رحمة من سواك اللهم أصل لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصل لنا دنيانا التي بها معاشنا وأصل لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيارة لنا بكل خير وجراحة راحة لنا من كل شر ورب لا تكلنا إلى أحد ورب لا تكلنا إلى أحد ولا تهوجنا إلى أحد وغننا عن كل أحد يا من إليه المستند وعليه المعتمد وهو الواحد الفرد الصمد لا شريك له ولا ولد خذ بأيدينا من الضلال إلى الرشد ونجنا من كل ديك ونكد وعشنا من كل داء وسقم يا رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد طيب، بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ثم ربك على المدرة سنة الله يهدي وجدا شأن سوك سما به da kuma yadda ake raya ƙasa da ruwan sama sai Allah ya haɗa wannan matsaloli guda biyu bilbasi da tashin kiyama faɗaɗa fanzu rayuwa da ayyuan lajir ya kai mai kallo wato kai kallo ila asari rahmatullahi zuwa ga alamomi na rahmar Allah bija abin da na bijan bi asar wato asari wa ƙuri'a asar wato bil ifrad ayin mata wa madari di ba ka ga alamomin ni'ima Allah da ruwan sama kai ba yi wula da yadda Allah ke raya kasa ba da mauta bayan mutuwar ta ayyusa bayan kasa ta bushe di ba ka ga yadda Allah ka saukan mata ruwa sai ta rayu bi an tumbita sai ta tsiro da shirka yan zalika al-muhyi lalle wannan wanda ka raya kasa bayan ta mutu yayi mata ruwa ta rayu ayi shirka kuma ta hito lamuhu ila mauta lalle yana raya matattu wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne ga dukkan komai wa min zalika daga cikin ikon Allah akwai albasu wa gairuhu wa tashin kiyama da waninsa wala in arsalna ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا wallu. لظلوا من بعده يكفرون ولو ما رسلنا رياح كما للي أمك أيقوم متاني إسكا مدرا تشوتوا على النبات ودتكي تشوتر دا شركة بايا عن شوكا shuka kwasa wani lokaci ya yi shuka ta yi ba ta daɗe ba kwasa wani lokaci aka yi iska sai ya zo da ƙasa ko da Aka zuwa da sahi iska ya aibanta ta wata ma in ba a saurin ruwa ba sai ta mutu ita shirka saboda iska ya cuta mata to Allah ya ce wallahi idan muka aiko da iska mai cutarwa ga shirkan nan tasu ta lahu wa dan azartawa gare su liyaminu don su imani fara'awa sun ka ga abin da ya ciro na shirka su ai ma Mata, suka ga suka kalli shirkan nan da ta yi to al wanda yake ta min athari rahmatullah daga alamomin ramar Allah subhanahu wata ala musfarra suka ga shirka ta koma jajajir ayya san ta hanyar da za ta bushe to marmakon su gyara su imani da yake Allah bai nuna su da shirya ba imani za su yi ba labbalu wallahi da sun ci gaba ai saru jawabin sama. sarin badi da sun ci gaba bayan ganin shirkar ta yi ja ai da isra'i bayan shirkar ta yi ja da sun ci gaba ya kaburu na suna ta kafircin su ba za su yi nadama wato idan allah bai nemi mutum da shirya ba ko ya ga azaba ba zai yi nadama ba idan allah ya nemi mutum da shirya ko da faɗa ya yi da wani ya aibanta shi to ya san laifi na yi ma Allah azaba ta Allah ya mai sai ya dawo shi ta bari ya tuba amma wanda Allah bai nufa da shirya ba duk wani bala'in da ya samu ba tunanin gyara ya kai ba tunanin ya kai a wani dauki wani mataki tun shi na iya magani ne duk abin da ka ga ya same ka laihin da ka aikata ne ya sa abin da ya same ka saboda haka duk abin da ka ga ya same ka in dai na masiba ne to abu na farko da ya kamata ka fara yi na farko da ya kamata ka fara yi tuba ga Allah ta fana shi ya kamata ya ce amma su ya ci ce ba da ya kuro wallahi da sun ci gaba suna ta kafirce su su magana tuba da an yi tawada maimakon su yi tawali aini yau ne don su yi imani da rahama don neman rahama saboda duk ka ga azaba laifi na kunkwai na shi wa huwa min qawlihi ta'ala wannan aya ta yi kama da maganar Allah da yace walaula irja'ahum ba'sana tadarru me yasa sadda azaban mu ta zo musu ba su tawadi ba walaki amma kasabbu ruwa zukatan su ta bushe wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun kuma shaytan ya kawata musu duk abin da kasance suna aikatawa saboda haka duk abubuwan da kuke gani kun ga rashin ruwan da kuka ga ya kai mana ko ina gaskiya ba laihin mutum guda na ba na namu duka abinda kawai zai kawo mana mahita duk da ba da yi kokari mu mai da lamari ga Allah a je a yi ta istighfari ga Allah mai sa istighfari mai zuwa ya ci gaba wanda bai da ita ya aika a sau mai ka sau ma kanka ka sau ma matarka ka sau ma diyanka ya an jima ana gama ishayi. kowa ya yi zaune ya yi ta istighfari ga Allah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ko zai shine karanci karancin istighfarin da annabi ka yi in ya salla sallace duka da ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah to wannan istighfari kowa ya je ya zanna mu yi ta yi mai ta su bari, gaskiya mun taba amma da cin mun taba shi mun mele shi ko ya an ka taba shi an kai mele. to yana kama mutane don su gane sun yi laifi su dawo in dai shi na son su ya yi ta gaba haka nan wanda kada a kan na wani a zaɓa wa masu tsakanin da rabbi wa mai ta wani wani a fadna hun الكتاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم, إذا هم فيه مبلسون Allah ya ce wanda gada akadna hum bil azabi wallahi wallahi mun kama su hakika da azaba daban-daban mu kawo musu mutane masu karkashe su mu kawo musu mutane masu kwace musu dukiya a tawo kuma mu ki musu ruwan sama mun kama su da azaba iri-iri ya ce amma ba masaka mu da rabin mutanen sun ki tawabi ga Allah ubangijinsu dama duk abin da ya sa ya kai mutane wannan don su yi tawabi wa ma ya ce birrahu ya ce kuma sun ke kaskantar da kai istighfarin sun ki sun ki su samu su zanna su yawaita istighfari sun kiya kun gani a shi da sun yi tawadu sun yi istighfari da Allah da wani abu ya canza da an samu canji da rayuwa da ake ciki ya ce ba su yi ba a ta yi zabata na alayhim baban da a zarin shazidin sai da muka bude musu wata kowa wadda aka azaba mai tsanani idan an fi mublisu sai ga su yi shiru kowa ta wani da ni da yi kowa ne da wanda ya abu kagon da ya abu babu wani irin abu ko te wanda an dace ba ya ja wanda bai dai aika a sau mai ko te ku zanna mu wasu jabari laifi na mun wa Allah laifi na mun mai kuma masu mulki ba su iya gyaran kasar ga in ba mu tashi mun kai su jabari mu mun ka tuba ma Allah ba don duk abin da ya kawo mana matsayin ladabi na ya kawo mana shi to idan muka gyara muka kama hanyar da ya kamata to shi ko Allah ya so zai ba da dama ga mahukunta su taimaka wajen gusar da damuwar da muke cikinta ko isi istighfari ya jama'a isi istighfari shi ne kawo mana maita da waɗannan abubuwa Allah ya taimake mu Allah ya gafarta mana mun karanta da ku a baya annabi hudu ya kira mutane ne sallallahu alaihi wasallam wa ya qaumi istaghfiru rabbakum ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa بكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين النبي موسى عليه الصلاة والسلام يوم مدنا لمتانين يتي موسى يا قوم يا قوم متانينا ربكم فروكي الله أبنجيكم غفرا يا غابر تامو ثم توبوا إليه سنة كتوبة غريب ku dawo ga Allah ku yawaita tuba ya ku jama'a kuma ku yawaita isi istighfari ya yi istighfari ya ce yursilu samaa alaikum midrara sai ya sako muku sama ta zama yawan ku ba da ruwa ku diba ku gani kullum hadari aka yi kasar da amma in ya zo kura dai ya ba mu wani bai ba mu ruwa ya yi yan kaɗan ya ta yi a ba mu taba gani irin wanda abu ba mu taba gani ba saboda haka ku yau ta istighfari yursilu samaa alaikum midrara Allah ya sako muku sama ta zama yawan zuba da ruwa wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum kuma ya kara muku ƙari zuwa ga karin da kuke da shi shiya wala ta tatawallaw mujrimi kada ku juya baya kuna masu laifi kada ku juya baya kuna masu laifi nuhu alaihi salatu wassalam ya ce ma Allah ne ko qultu astaghfiru rabbakum qultu astaghfiru istaghfiru rabbakum na ce musu ya jama'a ku roki Allah ubangijin ku ya gafarta muku zunuban ku yawaita istighfari innahu kana gaffara shi Allah ya gama yawan gabara ku yawaita istighfari nuhu ya na faɗa musu in sun yawaita يرسل السماء عليكم مدرارا yursilis a alaikum midirara sai Allah ya sako muku sama midiraran ta zama yawan zuba da ruwa kuma wa yumdinukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara kuma wa yumdinukum in kun yawaita istighfari sai Allah ya taimake ku bi amwali ya kara muku dukiya talaucin gada kuka je ya yi yawa gaskiya talaucin gada ya yi yawa layyina a kai ma Allah mu Najeriya mu da wasu masana suka sanar da mu cewa an zanna wata rana a ƙasar rasha an yi taro manyan ƙasashen duniya sun zanna suka ce duk duniya babu ƙasa kamar najeriya duk abin da a cikin najeriya ana sarrafa shi ya zama dukiya a ne da shi to mu da aka ce mun yi kowa abubuwan arziki yau a waye gari wani mun waye gari talauci na mutum ya sabata mu babu shakka sabo na yawa ba wani abu ba saboda haka ku yawaita istighfari wani yumdidukum Allah ya taimaka muku bi amwalin da dukiyoyi wa banina da biya wa yaji Allah kun jannati ya sanya muku gonaki ويجعل لكم أنهارا يسيا muku قرمو nuhu yana cin musu bayanin rasin da bayi yadda sun yi biris da abin da ya kawada musu ya ce malakun lafi وقد خلقكم أطوارا يجي ما لكم ميسا منكم يا جماعة لا ترجون لله وقارا كوبا كوبا أين الله وبنيجون wa ku waɗanne irin mutane kuke ana cewa ku yau ta ke gibari kallon mutane da kuka yi waɗanne irin mutane na kuwai nuhu yana faɗa malakun la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum abawara alhali Allah ya halice ku halaye daban-daban wani hali yawa wani hali to ya jama'a isu gibari din nan shi ɗaya ne mai ka gare mu a cikin wani hadisi ya ce mallazimul istighfara duk wanda ya lazimci istighfari ja'ala Allahu lahu Allah zai sanya mai min kulli hammin faraja daga duk wani bakin cikin da ya samu kai Allah zai samu kuren yawa gare shi duk wani bakin ciki da ya yi maka yawa yawaita istighfari Allah zai kuren yawa maka shi ya dike maka shi wa min kulli dikin makaraja duk wani kunci na tsiya da talauci da mutum ya shiga ciki ya ta istighfari annabi ya ce Allah zai sanya mai makaraja mai ta gare shi wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kuma Allah ya kawo mai arziki inda bai yi zato ba saboda ta isgibari na da matsayi babban mu yawaita isgibari ko muna ganin bayan matsalar gada muke cikin ta kuna ganin damuna ta yi ta kai in aka kai kwanukan damuna sun ka tsari ko min sai dai ba da kuma ba a ba. sai ba da kuma in kwanukan sun ka kare yanzu na za mu kokari ko mu samu aminarwa mai gida ya ce wa an sagabi rabbukum summa tubu ilayhi yumatti'ukum wa astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ويؤتي كل ذي فضل فضله فإن تولوا فإني أخاف عليكم فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير wato mai gidan mu Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana gaya ma Allah ya ce na faɗa musu wa anistaghfiru rabbakum na ce musu ku yi istighfari ga Allah ubangijinku yumatti'ukum mata'an hasanan ya ba ku jin daɗi mai kyau. in kun yawaita istighfari ya ba ku jin daɗi mai kyawu talakawa kayan rayuwa su yi tsada masu kuɗi kuma kayansu masu tsada da suka saye Allah ya ba su kuɗi su sau abinsu shi ko talaka ya samu kuɗi ya sai irin nashi kowa ya samu ya zanna lahiya Allah subhanahu Ta'ala abinda zai mu mutane ke na isin yau ta isi gabani ila ajalin musamman yace ya biyar da kutun dadi mai kyawu ila ajalin musamman zuwa ajali wato da aka ambata na rayuwa wa yawta kullu bi fadlin fadla kuma duk wani mai daraja Allah ya bashi daraja ta masu kudi ya ba su tasu daraja dattijawa ya ba su tasu daraja malamai ya ba su tasu daraja ɗan siyasa da masu mulki ya ba su tasu daraja wani wace kulla bi fadlin fadla amma in babu fari sai ka ga mai mulki ya kamata ya ji daɗi sai ya biyo talakawa na jiwa suna haɗin ba musu ba musu ku ji waɗannan saboda babu isa fari mai kuɗi shi da makwauci sai harara sai habaici saboda babu isa fari ku yawaita istighfari ya ku jama'a wa ta kulla bi fadlin fadla wa in tawallau idan ku kuka ba da baya fa inni akhafu alaykum azabal yawmin kabir ni ina ji muku tsoron azaba yini mai girma ila Allah marji'ukum kuma ku san da sani makoma ku ga Allah take wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah bai iko ne ga dukkan komai saboda haka jama'a kun ji Allah yana jarraba mu don mu gyara idan kuka dubi alqur'ani za ku ga za ku gane warin da kun ka gani mun ka jawo abin mu dan ya ce wa ma asabakum min musibatin fa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir min musibatin duk abin da ya same ku na masiba farin da kun ka gani da rashin zaman lafiya da rashin natsuwa talaucin ganin ya kai mutuwa ko ina a tamfan naira dubu tamanin ta koma kusan dubu ɗari biyu abubuwa sun lalace shaddar dubu abin nan dubu ɗari da ashirin ta kai dubu ɗari biyu da wani abu kuma ga kuɗin ga babu kuma kayan ga sai tsada Allah ya ce wa ma asabu nufin musibatin wal ma kasaba da ajiku duk abin da ya same ku na masiba saboda abin da Allah ku suka aikata idan ba ku dawo ga isi ba bana babban ne sai dai ya wani sai dai ya ce abin nan kasuwa ya sauro shi da shi za ka sallah in dai ba ka yi su gibari da shi za ka sallah in kana yi su gibari ka yi su gibari yi su gibari an gida ya ka kai kaya yi su gibari kuwa ya ka yana da kai yana da hunta da yana da hannun rikewa ya ɗauko ka kai ne har gida ya ka kai kaya Allah ya gafarta mana kuma Allah ya da mu Allah ya ba mu ruwa don duk wasu abubuwa da kuwa gani shi ruwan gana kuma nan gaba kaɗai in ba samu ruwan ga abubuwan ƙaruwa za su yi don masu kuɗi mai da ƙaba za su yi cikin gida su wuri da sun mai shi cikin gida sun yi bane ya cimma mutane gada Allah ya gafarta mana Allah ya ba mu ruwa wa innaka la al mauta فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين فإنك لا تسمع الموتى كيف تأجيد متكتو wato kahirai na Allah ya kamanta su da matattu duk abinda ake karantawa ba su ganewa wala tusmi kuma ba ka iya jiyar da kura mai kira idan wallau in suka mun mulkin suna masu ba da baya kun ma ko ya dubo wajen ka kana yi jiyar da shi kira balle ya juya baya kana ta kira bai ko dubo wajen ka balle ya gane ka to misalin yake na Allah ya kare wa ma anta wa ma anta biha بعد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وما أنت بمسلم وما أنت بعد العمي كما كيباك إشياء دمكاو عن ضلالتهم باك إشياء دمكاو لجبتنسو in tusna sama'a sama'a famin ba ka je da kowa jewa na fahimtarwa wa kabulin da karba illa man yu'minu bi ayatina sai wanda ke imani da ayoyin alqur'ani wa musulmi da kuma suna masu mika waya ga Allah ay mukhlisuna suna masu ikhlasi bi ba su dai ne wanda kake iya jewa Allahu ladhi الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم wallazi khalaqa Allah shine wanda ya halice ku din da abin daga rauni ai ma'in mai ne ruwa mai walakantacce wato ruwa mani san maja'ala min ba'd da abin sannan bayan raunin nan min ba'd da abin akhar bayan wani rauni wa huwa da'abu da abin ana abanna dabuliya a dabula wato rauni na yarantaka sai Allah bayan wannan rauni sai Allah ya sanya muku kowace wani gari da kuna yare ƙanana yaro bai da gari bai iya duduwa bai iya sawa bai wasu a hada wanki sai a yi mai gidansu to daga baya sai Allah ya dawo kuma ai ya sanya mai kowa wani gari kuma ai wata shababa kwana tashi sai ga yaro ya girma kuma ya zama matashi mai ƙarfi sun majalamin ba da kowace sannan bayan wannan ƙarfi kuma ai wata dakira ya sanya mai wani kuwa ukura kuma wato na tunani wal akali da hankali wal bamu da fahimta to bayan wucewar nan kuma sai Allah ya kawo mai da'afan wani rauni min ra'ayi ga ra'ayi wal akali da hankali wa shaiba kuma ya kawo mai tsuwa wato da hurhura domin abin nan daga duk abin da ya cika to kuma sai ragewa ai da abul kibari wato rauni na tsuwa wa shaibul harami da kuma aurora ta tsuha wa da'abu talata wato rauni da ambata a wurare uku da aba da aba da ambata yace da dambe awwali wato du'uba wa bata kuma ana cewa da'aba wa huwa khilafu wa in an ka cewa ne yayi rauni kenan bai da karfi wato yara kanana su adda karfi su manya karyan hali gare su amma ya yara ƙanana su da ƙarfi amma ya ƙarfin hali na suka yi haka ga namiji guda yana aikin da yara goma ba su iya yi to ƙarfin hali na agga rai amma ba ƙarfi na agga babba ba yara su da ƙarfi da zarar mutum ya kai wani lokaci to rauni ya shigo rauni ku shigo Allah ya gafarta mana ya ce abin da nan a khilafin kowa ya an ce rauni ba huwa kalamul quwwa wato sabanin ƙarfi kenan wasiha kuma abin na sabanin abin na lariya ta jiki kara abu ma harsu wato ga kira harsu do an karanta da wani ana cewa du'uba ana cewa da'aba ga kira harsu ai ba ka ga ko Allah ya halice ku ala ahwalin bisa ga halaye daban-daban tadullu ala qudratihi ta'ala halayen da ka nuna kudura Allah ya halice ku masu rauni ya sheku ku masu ƙarfi ya koma dawowa da ku masu rauni don ya nuna muku shi shina iya yin komi wa iradatu kuma shina yin wani ya ga dama walau sha'a inda ya su laji ala ko ala halatu wahida da ya sai ya kursa ga hali guda inda ya su sai ya bar mutane kowa mai rauni ko ya kai su ga ƙarin ya bar kowa mai ƙarfi to amma da bai suwa nan ba ya kuma ya sha yana halatta abin da ya ga dama nuna dabi na abin na rauni bi anwa'ihi da nau'o'i ne Warkuwa yana halitta ƙarfi bi anwa'ihi da nau'o'i ne wa shabab yana halitta kurciya wa shaiba yana halitta tsufa wal iman yana halitta imani wal kufur yana halitta kafirci wa yarda ba da halqihi bi ba da sai ya haɗe sashen halitta ta da sashi waje ɗaya? wa huwa alimu kuma Allah shine masani bi dabi'ar halki da tsarin halitta ta al'arƙadiyo kuma Allah mai iko ne alama ya sha wa abin da ya ga dama ya Allah ya alimu ya Kadir ka tausaya mana Allah ka gafarta mana ka ba mu ruwa ya Allah ya alimu ya Kadir ya Allah ka tausaya mana ka ba mu ruwa kuma ka zaunar da Najeriya lafiya ka gusar da ya tuna kowace iri Allah ka gusar da talauci da ciya Allah ka kama mana tarbiyyar yamma Allah ka hake mana rayukanmu ثم رفض تعالى اختلاف أحوال الناس ثم الله الدوري سسا فاو حالا يمتعني في الدنيا بأحوالهم الدعاء حالا ينبسا مكان ستكي يوم القيامة رانا قيامة وقال ويوم تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون ويوم تقوم الساعة كما تأمت رانا القيامة ذات سيوا يقسم المجرمون رانا نما سليه ذات رنسوا أي يحلف المجرمون wato masu laifi kafirai kenan za su yi rantsuwa suna cewa malam da kubil kubur ba su zanna cikin kaburbura ba gaira sa'atin banda sa'a guda wato misalin kamar misalin awa guda na duniya saboda tsoro da ha da hirgita da sun ka gani suna cewa ai ba su zanna duniya ban da sa'a guda Allah ya ce ka ka kanu yuhquna haka dai sun ka kasance ana karkatar da su can duniya ai sarafuna an haka ana karkatar da su gaba da gaskiya ai addini ana karkatar da su gaba da addini to gina can duniya amma sun ruwa na yaki kamar da an karkatar da su daga gaskiya ai a asibi wato hakikatan karkatar da hakikanin gaskiya ga ganin su cikin kaburbura to haka nan kuma aka karkatar da sunan duniya ga imani da gaskiya ya Allah ka kyautace imanin wa qala allazina wa qala allazina utul ilma wal imana laqad labithtum fi kitabillahi ila الحق ولكنكم كنتم لا تعلمون وقال الذين أوتوا العلم كما من malamai masu ilimi sun ce wal iman wanda aka ba ilimi kuma aka lokacin da kafirai sun kaci awa guda sun ka yi abin nan cikin kaburburra to daidai wannan lokaci su ko masu ilimi sai sun ka yi magana abin da masu ilimi sun kace laƙalla fisun bi kitabin lahi haƙiƙa kun zanna cikin abin na cikin kabari fi kitabin lahi a cikin hukuncin Allah ai abin nan fi ma katabahu cikin abin da Allah ya rubuta bi sabiki ilimi a cikin magabacin ilimi ne kun zanna tun da kuka mutu kuna nan cikin kabari ba awa guda kuka yi ba ila yawon ba'si har zuwa ranar tashin kiyama yau da aka tayar da ku a yawmil ba'si fa hada yawon ba'si to ai wannan shi ne ranar tayarwa allazi mu wanda kun kai musu can duniya kun ka ce abin na na wai in kun mutu lan tub'asu ba a tashe ku to gashi an tashe ku walakin tulla ta alamu, sai dai kun kasance la alamu na ku abu ba ku san da cewa yanin zai auku ba shi yasa kuka karyata shi ai la ta'tarifu ba ku yi hurci ba wala ta ƙirru ba ku yi tabbatarwa biyu ko yi ga aukuwa ce ba ku yi daina aukuwa ba to ga yin yawo saboda haka duk abin da Allah ya faɗi gaskiya ne abin da duk kun ka ji an ce Allah ya ce za a yi to za a yi shi a riƙa yi ana taka tsantsan duk abin da kun ka ji Allah ya ce zai yi zai yi gaskiya ne zai yi to Allah ka gafarta mana ba yau mai dai. fa yau mai تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون يوم إذن القيامة لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم تؤذن لك يا سنك كاورانا نبيعها نفسي daga nan duniya aka gyara in ka ce ranar lahira ko ka kawo ma Allah uzuri Allah a raga mini ga abin da ya sa wato ban samu zuwa makaranta ni saurara ban samu zuwa makaranta ni karanto ni yi aiki ba lalura ce mai yawa ita ta hana min zuwa makaranta Allah mai sauraren ka fa yau ma idan nan la yanfa walladina zalamu ma'azratuhum azzalimai uzurin da za su kawo bai unwanin su fi kare lahu ga musun da sun kai ga sha'anin kiyama wa abin na hamdu taqalidi ya eh, abin nan wa humila taqalidahum an ɗauki karantawa su limuddatin lufi ga abin da mudda zaman su bai kabar cikin kabari an ɗauke ta yi tizaran uzuri da sun ka ce ai awa guda sun ka yi kun ga kamar an ɗauka uzuri na suka bayar Allah ya ce to yau ba uzuri bai umarni ranar kiyama daga duniya ne uzuri ka umarni ya an ce lahira babu uzurin da za ka bayar Allah ya karba wa qala inna zalika la yanfa'u da haka Allah ya ce kawo uzurin cewa wai awa guda ɗaya suka yi duniya ko kuma cikin kabari inna zalika la yanfa'u lalle wannan bai umfana su wala yus'atabun kun ba a sattu ba su la yadlabu minhum al-utba ba a neman tuba gare su wato su dawo su gyara ai arruju ila ma yurdi Allah su dawo da abin da zai rigar da Allah to ranan nan ba a karba duk abin da za ka yi nan na ka gyarawa in ka ce lahira duk uzurin da ka ba Allah Allah ba zai karba ba saboda ka yi kokari mu gyara halaye mu gyara ɗabi'u bayan mun gyara imani Allah ya kyautace ƙarshen wala kaddaran na ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن min كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون ثم الله تعالى سامع الله يتأكيد aiki alama alumata sura ga abin da sura take karantarwa fi ma tashamilu alaihi tala'a aqabi ma tashamilu alaihi afalasu ayatin a cikin abin da sura ayoyi guda uku suka kunsa fa qala wala qad daramna haqiqa mun sanya ai ja'alna bil bayani mun sanya ga bayani linnasi ga mutane fi hadha al cikin wannan qur'ani mun sayawa mutane min kulle matsalin kowane misali mun samu mutane tambiya lahum don tunatarwa gare su sun ki gyara wala ji in ji ta wanda ayatin ya muhammad wallahi ko ka zo musu da aya misalin asa irin sandar annabi musa ba za su bi ka ba waledi ko ka zo musu da irin hannun nan le musa na annabi musa wanda aka sawa sai ya koma bari kamar lantarki wallahi ba za su bi ka ba laifu lannan ladina kafaru kayarai lalle cewa za su yi wanda suka kafirta minan cikin mutane cewa za su yi ina antum lalle ba ku kasance ba ai muhammadu wa ashabu abin nan muhammad wa ashabihi wato muhammad da sahabbai ne wato ba za su wa abin nan ba kowa kuke ba illa mubdiluna ba ce mabannata kuke ai ashabul abadi cewa ga shi duk ƙairayi na kun kawo babu gaskiya a ciki ai ma ji'tum ba ku zo don komi ba illa da tubdilu adatina sai don ku ɓata mana al'adar mu ta gargajiya wadda muka saba da ita wata kalidina da kuma abin nan ta kalidin wata kalidina da kuma abin nan koyin da muka yi ga abin nan ga ga ga uwayen aure suna allati aurasnaha wadda muka gada min ina ga babanninmu ita ɗaita ta kawo ku kubata don haka ba mu yarda da ku saboda haka duk dalilin da za ku kawo musu ba za su yi imani ba ya rasulullah kazalika كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون كذلك كما رأت يدبو الله وحسد الله تساوي يروي على قلوب الذين لا يعلمون ga bukatan waɗanda ba su da ilimi haka dai Allah ka sami ga bukatan ba su da ilimi wato duk bayanin da aka yi musu in Allah bai ne su da shirya ba su ganewa kun ba su yarda ai la abin nan la abin nan illa illa zahira min hayatid dunya ai sai dai abin da ga rayuwar duniya shi dai suka ganewa wa ma'anil akhirati ghafilun so kuma game da lahira sun rabkana gare ta kama dubi'a ala qulubi ha'ula'i kama wanda aka sa dabi ga zukatan wa'ancan to haka nan su ma wadanda aka sa dabi an ka daure zukatansu ya salam saboda haka ya Allah ya taimake ka ana karantawa ka gane kurinka kuma ka gyara to ima Allah godiya ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana fasbir fasbir inna wa'da Allah haqqo ولا يستخفنك الذين لا يوقنون wato kun ga annabi ya yi bayanin duk da ya kamata ya yi sallallahu alaihi wa sallam mutanen sun ki ganewa kuma sun ki bi to shi yasa Allah ya bashi hankuri ya ce fasbir ala tahammul azabun ka yi hankuri game da daurewa da azabun cutar da suka yi ma cututtukan da suka yi ma duk ka yi hankuri wanda duk ya kiran mutane zai yi ga Allah to dole sai ya sa hankuri ko yaro na ko babba ne dole sai ya yi hankuri saboda haka ka yi hankuri alatan hamuli a zafin. ga daurewa ga cututtukan da suka yi ma inna wa wa'adallahi bi nasarika alaihim haqqun lalle alƙawarin da Allah ya yi ma yace zai taimaki ka a kansu. haqqun alƙawarin nan gaskiya ne kusa ayi da yawa Allah ya ce zai taimaki manzanni kuma zai taimaki muminai Allah ya ce to alƙawarin nan gaskiya ne wala ya yastakhifannaka alladhina la yuqinun mutanen nan da ba su sakankance da imani da kiyama ba kakka bari su sassauce ba kada ka bari su sa ka sassauce ka ƙara daurewa ka ƙara kai yi riƙon addinin Allah kada ka bari su sassauce ka Allah alladhina la yuqinuna waɗannan da ba su da imani na gaskiya ai la nuna 'ala al haifa. kada su ɗauke ka akan sassaucewa wadai shi da rage kaihi ki sabri da bari a hankuli ai la ta taruku kakka ba hankuli daure kawai kai ta hankuli ka daure kai ta saboda haka kun gani annabi allah na biye da shi yana ta bashi hankuli duk wani matashi wanda aka so ya cimma magabata na to dole sai an gama da hankuli sai ya samu manya waɗanda ka ba shi hankuri haɓa hankuri aiwa na ma hankuri ya yi kama wadda kuka ga aka yi a yi sai a dawo a ba shi labarin annabawa kaga annabi kaza ji abin da an kai mai yi hankuri haka na Allah ke tabi abinai yana tabi abinai yana ba su hankuri saboda haka matasa duk wanda ya tashi tare da dattijo to shi ma Allah godiya da ya bashi mai aza shi ga hanya wanda duk bai da mai haza shi ga hanya wahala ta yawa gare ta don sai ya ga a wannan hanya ta sai ya bi bai gane ba hanya ta ba sai an kai inda ba bata gyaruwa sai ya gane shi ba hanya ba ce ya bata rayuwa kai da ya ɗauko daga farko har ya kawo ƙarshe saboda haka ku zan ka biyayya ga wayanda suka sa abin da suke yi in sun aga ku ga hanya ku yi kokari ku bi hanyar don ku samu ku kai karshe mai kyau kuma yaro na gaba ya ka bibi wace hanyawa ne biyo ya kawo wurin ga ni ma sannu kai in bi ta a faɗa mai ita sannu kai ni ma in biyo in gani ko ina kawowa na inda ya kawo haka nan na ake yi wanda bai da mai aga shiga wannan wato zai yi nadama kwarai saboda haka ku ba faɗa da uwayenku ka tashi kaza ya ce ba a yi kai matashi hande matashi ya ga yariya yana son ta baba ne ya ce ba a yi ya toshi ta bakar zuciya ya kama hibari to ni wallahi sai ita haba ima Allah godiya da ya baka wanda ka aza ka ga hanya wani na can bai da mai aza ya ga hanya sai da ya yi auren tattashi alaka shi an karabu da kyat yana can yana nishi kai ka samu mai raba ka da kaya tun ba ce ko ina ba ima Allah godiya ima Allah godiya saboda ka kuzan ka saurare ga abin da dattijawa nan suka faɗa muku Allah ya gabata mana duk wanda bai dibin na gaba ne ba zai yi kyakkyawan karshe ba ku zan ka diba na gaba kuma abin na na ku yi musu da'a Allah ya gabata mana bada ce sura sura ta fara biyo wa'adullahi al-mu'minina da cewa Allah ya yi wa mummune alkawari fi nasarar rumi gaba da nasara ga mutanen rum a kan mutanen farisa fi bir isinina a cikin shekaru yan kaɗan wa hatama sabri sura ta ƙari da yin hankuri ta ce abin nan a mutumin nan da an kai ma alkawari ko mutanen nan da an kai ma alkawarin ba nasara sura ta ƙari da ba su hankuri cewa su yi hankuri alkawarin nan wa gaskiya ne zai tabbata wa khatama bi sabri hatta ya atiya wa Abdullahi bihi su yi hankuri har alkawarin da Allah ya yi lokaci ne ya taho wa shamala kuma sura ta kunsu ala abin ala rabbil ahwali bil hayatil insaniya game da daurewa halaye ga rayuwa irin ta mutum a duniya ta duniya aka haɗe ta bil wuya da rayuwa ta lahira kun ga yadda sura ta kare kenan to saboda darajar sunayenka Allah ka gafarta mana da ka gwada mana ƙarshen wannan sura suratul rumi to Allah ka yi mana rama Allah ka gwada mana karshen wahalolin duniya da na lahira duk wata damuwa da bakin cikin da muka fama da shi Allah ka gwada mana karshe mai kuma Allah da darajar wannan sura Allah ka gwada mana karshen kowace yatina a cikin Najeriya kowace yatina da kowane tashin hankali Allah ka gwada mana karshen su talaucin gada ciyar gada sun kai mana ko ina ka gwada mana karshen su rashin ruwan da da yayi yawa Allah ka gwada mana karshe ne Allah ka ba mu ruwa kuma Allah ka sa mu tuna da wannan rana ta bakwai ga wata Allah ka sa mu tuna da ita cikin aljanna Allah ka sa mu tuna da ita cikin aljanna mutum ko guda daga cikin mu kakka hissai ba ma wa'anda annan ba har da uwayenmu da a gidaje da wa'anda a kaburburra Allah ka haɗa mu aljanna tare da su ka haɗa mu aljanna tare da dukkan matayen domin duk wanda ya shiga aljanna mata ta ba ta shiga ba ba yi komi ba ƙaton gida dai kai dai cikin gida ƙaton gida kai dai to Allah ka shigar da matayen mu a cikin aljanna kuma ƴan ɗiyanmu da yanne da kanne ka haɗa mu tare da su don ko duk wanda ya tega gari yana ko babu ɗan uwa ne ko guda kusa gare zama bai yi daɗi ba to Allah ka haɗa mu da ƴan uwanmu wa'anda annan wurin da wa'anda ba su nan Allah ka hada mu aljanna tare da su Allah ka gafarta mana Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa Allah ka kyautace ƙarshen ya Allah ka ba mu ruwa Allah ka ba mu ruwa ya Allah ka ba mu ruwan rahama ba ruwa azaba ba kuma ruwa masu ɗimbi yawa waɗanda ba su ije kwanan mutum ba su da gebe mai ije dina ba su cika gidan kowa hanyar su suka bi Allah ka gabata mana to sai suratul luqman bismillahir alif lam للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم فأولئك هم المفلحون سورة لقمان مكية وهي أربع وثلاثون آية تنادى آية ثلاثين دا أهدو وموضوع الرئيسي تربية الأولاد جابورة أبنى تكي قويوة تربية بيان a rika abu yara ga hanya wadda ta dace wato a abu yara ga hanya wadda za ta kai su ga ƙarshe mai kyawu ala abinda alal aka ce lafiya abinda bisa ga ala aka labi alhamida bisa ga ɗabi'u abin godiya wato ɗabi'u na ƙwarai bi asaliba da kuma usulubai hakimiyya wato hakima usulubul hakim la tubidu amma da wanda abin da na hanyar da aka bi ba za ta yi nesa ga ganewar yaran bawan da ake wa tarbiyya wata biyu ta bada kuma da yawan manya tarbiyya bai ma nasi ba hunda abin da ya ba da suwa ita sura duk abin da take karantawa tarbiyya manya da tarbiyyar yara bismillahir rahmanir rahim alif lam mim Allahu a'lam bi maradihi tilka tilka wannan ai hazil ayatu wa yana ayoyi ayatul kitabi ayoyi na daga cikin ayoyin qur'ani ala kima mai hikima ayatul hikima ma abuce hikima wal idaba bi ma'ana min wato min ayatul kitab hudan wa rahama kuma abin da ayoyin nan na alqur'ani shari'a ne wa rahmatan kuma abin da rahama ne bin nasabi halan wa rahmatan halan min al ayati al amil fi abin da fiha al'amul biya ma bi tilka wato min ma'anar ishara wa bi qira'atin Rafi, wa hudan wa rahmatun wa yuqaddaru qawluhu huwa rahmatun huwa hudan wa rahmatun lil muhsinina shi qur'ani wato shi hudan ne kuma shi rama ne lil muhsinina ga masu kyautatawa al ihsan abinda ake ce mai ihsani shine anta abu da rabbaka ka bauta wa Allah ubangijinka ka bautawa Allah da gaskiya duk inda kake ka annaka tarahu kai bauta ta gaskiya kamar ga Allah kana gani kuma ya sa ka ibada kaga in ka san kana gani ne ba za ka yi mai kisa ba wa in ta kun tarahu to ko da yake kai ba ka gani ne to ka tabbata fa innahu yaraka shi Allah yana ganin ka ba duk abin da kake yi yana ganin ka kuma ka sani wa huwa dakhilun bi a'mali af'ali shi ihsani ya shiga cikin dukkan ayyuka kowane aiki mutum ka yi to ana so ya tsare ka'idodin Allah ciki ne abubuwan da kuka jin wasu malamai inda duk an ka ba su kuɗi sai su ce ai abu kaza babu addini ciki shekanun malamai na wa'ina babu inda babu addini kuma ko addinin ma ba addinin ɗaya ba har da kyautatawa ihsani akwai shi ciki duk wanda ya ce maka ga wani abu rayuwar musulmi na babu addini cikin shedani na ya gaya maka wannan kowane na ba kwarai ba ku lura da wannan da kyawu saboda haka Insani ya shiga fi jami'il af'ali a cikin dukkan ayyukan rayuwar da adam wal aqwali da dukkan maganganun da adam wal dalika wasafahu saboda haka Allah ya sifanta bayan Allah al-muhsinina bi qawlihi ta'ala yace ke yuqimuna salata suna wa'anda suke tsaye da sallah domin sallah aiki na mai wuya kullum sau biyar aka yi ba abuna da aka yi kamar zakka in an kai ta bana sai bari kamar aikin hajji in an kai shi bana sai bari kamar azumi in an ka gama wanga na bara na wajibi dai na ramadana kuma sai bari to sallah ba haka nan take ba kullum sai an yi kuma sau ɗaya har biyar to shi yasa duk wanda ka ya tsare ta har ya kai ga ihsani yana yin nabiloli to mutumin nan mutumin kirki ne Allah ne da salata wanda suke tsaye da sallah wa yutuna zakata kuma suna ba da zakka wa hum bil akhirati hum yuqinun kuma sun yi imani sun sakankance da ranar su ta lahira alladina jama'u abin nan jami'a amalin ibada su ne waɗanda an masu kanta cewa wani sun ka haɗa ayyukan ibada duka al'amaliya na jiki waɗanda ake aikatawa na abin na amaliya sun tsaye da sallah amal kenan da gabobi walmaliya da aiki na dukiya sun ba da zakka kun ga aikin dukiya wale ya ce da na aƙida ƙungiyarsu wahum bil akhirati hum yuqinun kun ga aikin aƙida kenan to waɗanda haka su ne mutanen kirki su ne mutanen ƙwarai hum ta ta'kidun da wani mil akirati hum yuqinun wato ta ta'kidun ulaika ala alamu da rabbihim to waɗanda mutane suna bisa shiriya daga Allah ubangijinsu wa mafi da muflihun waɗanda su ne masu babban rabo a wurin Allah Allahumma ij'alna minhum amin nan za mu kwana insha Allah eh, sai kun da ƙara jawo shi cewa haka zaɓar kamala shugaban gaskiya ne babu sallah ga makwacin masallaci ne masallaci eh gaskiya ne albani ya sa ha abinda an karwaito ga alibin abidal la salata babu sallah lijaril masjidi illa bil masjidi abinda aka rawaito ga Ali bin Abi Talib Albani ya ha shi ya ce ya inganta saboda haka babu sallah ga makwacin masallaci sai cikin masallaci ku rika fitowa da cikin masallaci da cikin gidajen ku ku shigo masallaci ku yi sallah Allah ya gabarta mana ko da an yi sallah to ka yi to ka zo masallaci ka yi balai dai da ma abinda mai yawan malamai suka ta yi bin liman cikin kana makwauci ne ka bi shi baka iso masallaci ba kuma sahu bai kai gidanka ba shi yake ne ai wanda ya yi jam'i gida da shi da iyali na mai sabon Allah na na dai san bai kafirta ba amma na yayi babban zunubi eh na san bai kafirta ba amma dai na san ya yi alkabira babban wanda ya tsaya gida ya san da iyali ne ba na san bai kafirta ba amma dai na san ya yi alkabila daga kafirci sai shi abinda Allah ya ce ya an kai kiran sallah ko yi kokari ku yi masallaci ku yi sallah abinda aka ce ke saboda haka ba ma mai tsayawa cikin gida ne shi sallah bai ce wai to ai ya gaya ya makara ko wanda ya zo masallaci baya an gama sallah shi ma ya yi alkabira bai karbe ta ba amma dai ya yi alkabira amma dai akwai uzuri wanda ya tsaye sai ga sallah gida ne kamar lariya abbai da kun bai da masu ɗauko shi su kawo masallaci to iya sallah cikin gida ne babu komai yau wato in ana ruwa in ruwan na da yawa da ana jikewa kamin a kai to babu laifi shi sallah cikin gida babu laifi amma in dai babu uzuri irin wannan sai dai rashin lahiya in ba ka da lahiya ba ka da mai ɗauko kai kawo masallaci to in ka yi sallah cikin gida ba ka yi laifi ba amma in akwai mai kawo ka masallaci to waje aka zuwa annabi baya da lahiya in ji aisha radiyallahu anha kuma rashin lahiya ya yi tsanani ya suma mutuwa zai yi amma da yara mutuwa sai ya suma sai ya farka ya ce a sallan nasu mutane sai yi sallah kalula sai sabon suka ce la kuma yanta ziru maka ya rasulallah ba su yi sallah ba suna nan suna jiran ka ya ne ya ce da uli ma an fil musadadi ba aza ruwa cikin bawo sai aka aza mai ruwa ya shiga ciki saboda zazzabin nan na mai sa jiki zai shi na ya kama annabi kuma shi a sanadiyar ajalin annabin sai in an ka azara kun san kowa asibiti an ka ruwa suka zuba mutum in jikin ya yi tsanani to iri na yana kan mai sai ya ce ku aza ruwa cikin bawo an ka aza mai ya shiga ciki sai da ji jikin nashi yanayin jikin ya dan koma daidai sun mazahaba ruwa sai ya taiban ya tashi tsaye wa gushe alai sai ya so mai gaba ɗai kowa ya azira mutu can sai ya farka ya ce a sallan nasu mutane sun yi sallah ƙalu da kuma yantar ziru na kai ya rasulallah suka ce a suna nan suna jiran kai ya rasulallah ya ce da'uli an fil makabari ku sake azamin ruwa cikin bawo haka azamai ya shiga jiki na ya yi sanyi sun maza haɗa lemuwa ya rika bawo haka ya zabar don ya tashi ba bushe a alayi sai ya so mai gaba bayan an daɗe can sai ya farka ya ce a sallan nasu karo na uku kenan mutane sun yi sallah qalu la hum yantazirunaka ya rasulullah suka ce ba su yi sallah ba suna nan suna jiran ka qala da'uni ma'an bil miqdar yace ko aga min ruwa cikin bahu aka aza mai ruwa cikin bahu ya shiga ya wanka ya koma zabura tun mazaba ne ya nuwa ba gushiya alai ya koma zabura don ya miƙe sai ya koma sonewa sai ya walka karo na uku ya ce a sallan nasu kalula kuma yanta zuru na kaya rasulan mutane sun yi sallah suka ce a nan suna jiranka ya ce murru a babakaran fali sallibin nasu ko mai ci abubakar shi wa mutane sallah don hanyar da mai gida ka biya bi babu wani ra'ayi garka ta zo gar aisha ta ce an kabarta sallah sai ya ji dama sai abbas ya ɗauke shi da ali bin abi talib abbas ya aza kahwada ce wanga ga kahwada ta ali ya ɗauke kahwada wanga ya aza ga kahwada ta aisha ta ce wa rijilahu ta hudani alal adu kahabu ne ba su iya tahiya zane suka ga kasa amma ya ji sauki kenan bai yadda shi sallah gida ba ya ji sauki kahabu ne ba su tahiya suna zane kasa jan kafa su kai ba su motsi amma da ya ce ya masallaci kai ga dawa ga kawai shi ke yana wallahi <laughs> na ji ban da raya wanda ya cin maka gaskiya an maka gyara shi ya sa umar dan kaddabi aka yi sallah rana akwai wani yaro da ka zama sahu na biyu amma kusa da liman daura da liman umar na sallama sallah bai gane ba sai ya yi ta zuwa kasuwa sai ya biya gidan uwa ta yi ce ke ina ɗanki ba mu gane masallaci ba ta ce bai da lahiya ya ce faɗa mai ga nan bakin garka ina da lafiya sai ya rito yana shafa waska umar ya ce ya ce ba mu ganka masallaci ba ya ce wallahi ya amiran mu'mini na bani da lahiya ya ce baka da lahiya umar ya sallama ba ka hito ba Allah ya sallama ba ka hito ka ce baka da lahiya yaushe wani ka sallama ma barka ka tawo wai a gaishe ka amma Allah ya sallama ba ka ce ba ka zuwa sannan ka ce wai ba wai lahiya ba ka duk lahiya ne kuke zuwa masallaci da abuwa wai Umar ya sallama mai ta ga shi ya fito wai ya zaune amma Allah ya sallama mai ya zuwa shi Allah an kare na to haka nan na kuke kuke zuwa masallaci amma da wani mai gaishe ku ya tawo sai ka ga mutum ɗaya ya rawo ya tawo ya zaune wanda ya fi Allah shi an tawo mai shi ko Allah an kace mai to ku ji tsoron Allah na karanta magabatanmu ko da mutum bai da lahiya in shina da mai iya ɗauko shi ya kawo shi masallaci to bai da uzuri shi yasa dan ummu makatuma ya ce ma ya maɗaya ya rasulullah gidana nesa ga masallaci yake ba ni dan jago